waɗanda suka tsallake rijiya da bayan sun ma yi bayanin cewa baya ga waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka yi awon gaba da su hakanan mayakan na boko haram sun ma kone gidaje masu ɗimin yawa yayin da wasu da dama kuma suka samu gudu a kan duwatsu don tsira da rayukansu. yanzu ma su kwana a wani daji a wani tauye gunci sun zo su kamar da nafa na magani sun kuna mana gari da ba shi daya sun yayyanka mutane kamar yanka rago har yanzu ban gani wani dauke da aka yi mana ba. a bayan na jiya nan yau da suka da suke zuwa nan ba tura sojoji ba ne. babu komai da muka samu ba bana. sun kashe mutane ba a kai mutane da suka kai ba zan iya gaba don suna da yawa mutane sauran da shi to ne kai mutane su zumi daga goje gwamnati ya zo su zo su sama kama su cire daga hannun su har yanzu mu ba mu cire ba ya zo haka nan muna fara dutse ba cin dutse muna zama cikin dutse muna kamar sojoji a yankin ku ne ba a soja a gefen mu gefen abin da ya kama inda na iya maka eh, yadda shafai eh, vama humshi eh, garbaji na kama suna duk ba soja ko daya muna rokin gwamnati da Allah ta sama kama da sani security ta nan ta gefen garta yanzu yanzu ni da nake magana da kai ka ga wutar da ke ce gidajen yanzu ta Allah ne ya fita ne zuwa layi. An kashe mutane a ciki su mu ba mu san wani mutane aka kashe yanzu haka kuma aka kama mutane ma an tafi da su. Shi ma da yake tabbatar da wannan harin Mr. Adamu Kamale da ke wakiltar mazabar Micika majalisar dokokin jihar Adamawan ya ce mayakan na Boko Haram sun yi wasu da dama yankan rago yayin da kuma suke ci gaba da kone-kone wanda don haka ne ma ya nemi da a kai musu gudumawa. To a gaskiya abin da yake faruwa abun takaici ne akan mutane. Ina gaya maka gidajen mutane aka bi a kansu aka yi kone-kone aka yi kashe-kashe ba iyaka. muka kuka mu ga, ga, hukuma muna roka gwamnati ta zo ta kasance ta shiga ta taimake mu a fi da mana eh, eh, eh, mutanen a, a, wannan wuri idan najeriya lalle ta san cewa mu kasana na Najeriya ne dole Najeriya ta tashi ta yi abun da zai zo ya cece mutanen mu ba za a bar mu ana kone kone gidaje mu ana yanke yanke ana yanka mutane mu kamar raguna kuma ba wai laifi muka yi ba kuma gwamnati tana gani tana nada hannunta gaskiya tamkar ba za mu yarda ba kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar ba su yi karin haske ba game da waɗannan sabbin hare-haren da yan Boko Haram ɗin ke kaiwa a arewacin jihar Adamawan ko da yake wani kusa kungiyar maharba da yanzu haka ke fagen daga ya ce ana ma samun nasara akan farmakin da ake kaiwa akan mayakan na Boko Haram ko da yake ya buƙaci jama'a da suke basu wasu bayanai akan kare. Eh, to ka dai mun fara wannan aiki fara tun daga gombe aka fara eh, muna kilar adamawa da a ce borno state ta taso kamar namu ne da yana sama da wannan abu da ya saya. to muna so jama'a su ba mu haɗin kai da muna so kamar mutanen gari su dinga taimaka ko sun ga mutane ma wani wuri da dan damuwa ma dinga taimaka mu dinga ba da cooperation kuma wanga alama inda suke ka su dinga fada da wuri wuri wani lokaci ba su fada da wuri kamu a je kuma ba za a same su ba sun ga sun nisa duk inda mun shiga da sai da mu ci nasa mu shige ba inda sun taba mun shiga yanzu an ce ba nasara ba. yanzu kananan hukumomi biyu ne suka rage a hannun mayakan na boko haram a jihar adamawa wato kananan hukumomin micika da madagali yayin da kuma dakarun soji ke ci gaba da nausawa a wani sabon yunkuri na ganin an kwato sauran wuraren da suka rage ibrahim abdul sashin hausa na amurka daga yola a najeriya